أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته za mu tashi majalisi na hudu a cikin wannan daura tamu mai albarka a za mu tashi albabu tsani kafin mu je albabu tsani kun san mun tsaya akan matsalar cewa yayin da aka ce yayin da aka yi saɓani da yayin da aka yi saɓani a surar da aka ce za a yi rantsuwa tsakanin mai sayarwa da mai saye an ce mai sayarwa zai fara ko tsalle a abi hanifa a wani ƙaunin aka ce mai saya shi ne zai fara rantsuwa to wajihin kowanne ne kan cewar shi shi mai saya a ibadul jawahir ya bayyana yake cewa al-mulk fil asl lil ba'i asali ne sayarwa ai shine yake da mallakar abu ko wal mushtari yad'i alayhi ikhraj yad'i alayhi ikhrajahu lahu bighayr ma yaqulu innahu rabi'i shi wanda ya saya yana da awar cewa ya fitar da shi daga mulkin sa da abin da yake ba shi ne yake faɗa ba saboda yake da asali albayi ko shi ne yake da mulkin abin nan shi ne saya yana cewar ya yadda ya sayar mun a dubu ɗari shi ko ba'i yana cewa ban yadda ba a dubu ɗari biyu na ce sau da kuwa yake da akul albayi shi ne shi ne yake da mallakar abin shi ne mustari shi ne yake masa da'awa cewa ya yadda ya fitar da shi daga mulkinsa da abin da yake wanda yake kwaɓanin al'akul to wanda kuma suka ce za a kaddamar da almushari sai suka ce al mutumin bilbai shi wanda ya sayar ya yadda cewa an yi ciniki wannan kalin mulki ne mushar ya yadda cewa abin ya koma hannun wanda ya saya tun da yadda an yi ciniki wa da iya samar yin alai yana da awar cewar abin da ya sayar sama da abin da shi ya faɗa ne to raka shi ma a nan wajen ka gyara mudda kenan to saboda ganin kamar waɗannan sai aka ce kawai a yi ƙuri'a tsakanin su wanda duk ta ta fito shi zai fara rantsuwa kun fahimci wajen kowanne ta'alilin su na to shiga babi na biyu ya ce fi anwa'il makatibi wal buyo babi akan a wato nau'i daban-daban na hanyoyin neman abinci domin al makasib jam'u maksab a Allah masdar abinda mutum ya yi tsororinsa ana ce masa kuma alkasu saboda haka wannan masdar ne ne bi ma'ana alkas wato abinda mutum yake tsorori to abubuwan da shi ne abinda wato abinda dai muke cewa a hausa neman abinci walbulo da kuma nau'i daban-daban na cinike-cinike na cinike-cinike yace ammal makasib sana'ani hanyoyin neman abinci nau'i biyu ne kasbun da zai iwad neman abinci ba tare da bayar da wani abu musanya ba wato kai tsururin ka nemi abu arziki wani wani abin duka nemi dukiya ba tare da ka ba da iwad ba wani abu a maimakon sa wa bi iwad ko kuma ka nema tare da bayar da wani abu a maimakon sa fa amma al-kasbu bi ghairi iwad fa arba'atu anwa' neman wato neman abinci ba tare da biyan wani abu ba abinda za ka samu ba tare da ka biya wani abu ba nau'i hudu ne al'awwal al-miras gado kaga gado ba wani abu da kake bayarwa za a ba su gado gado ba sayan ka kake ba ba su kawai ake yi eh, sababin sa shine ka zama to kana da alaka da mamacin alaka wadda Allah ya sanya masa kaso a cikin dukiyarsa sai da kaga wannan kasbin ne bi ghairi iwal ba ciniki ne ba wani abu kake miƙa ake baka gado ba to kuma wannan ya daga cikin hanyoyin samun mallakar abu don wannan anwa'ul makasifin su ne hanyoyin samun mulkiya a cikin shari'a hanyoyin da mutum zai mallaki abu na farko kenan fa in kana almayyitu kasbuhu min halalin fa huwa halal lil warith idan mamacin hanyar neman abincinsa ta halal ne to abin da ya samu kullum na halal shi ma halal ne ga alwari magaji idan wanda ya gado idan mai barin dukiya ya zaɓi ta hanyar halal yake samun dukiyarsa to dukiyarsa halal ce da magada wannan babu wannan babu shakka a cikin wannan ijma'an a ijma'in malamai wa in kana kasbuhu min haram fa ikhtilafa idan kuma hanyar neman abincinsa ta haram ne to an yi sabani hal yahillu lil warith am la shi ya halatta ga shi alwarith ko ka bai halatta ba idan dukiyar wanda yake nema ta haramun ce shi ne kaɗai yake da laifin haramun ɗin saboda haka idan ya mutu magadansa suka ci wannan halaliyar su ce ko ka bai halatta gare su ba wannan khilaf ne a cikin mazhab a cikin matsala akwai kauli guda uku kauli na farko ya ce halal ne saboda suna cewa alharam la ya ta'adda zimmataini halal baya ketare billa guda biyu kamar kai ne ka je kai ciniki da wanda yake kudinsa ba na halal bane ka je kai ciniki da shi ba ruwanka in dai cinikin da kai na halal ne wannan ciniki da kai ya halal cikin da kai abin da kai halal ne sai da ka waccan haram din da ya ci ba za su zo kai ta shafe ka ba tun da kai mu'amala da kai da shi mu'amala ce ta halal to a bisa wannan sai suka ce shi gado kamar kamar wato ya cire ma wannan sifar ta haramci da su waɗanda suka gada tunda su Allah madaukakin sarki ya ce musu a a a a wala kullu ma taraka azwajukum abinda mazajen suka bari kuna da wala kullum. ya ce ai kun cancanci ku samu ya ba su kuma daga abinda suka bari ne abinda suka bari din nan wannan shi ne duk dukiyarsu ba tare da wani istifsal kan cewa ko halal ne ko haram ba inda abin da suka gani ne nasu للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون abinda duk suka bari haka aka ambata a kauri na biyu ya ce haramun ne gado saboda gado baya halatta haram gado baya halatta haram da dukiyar haramun ce saboda haka hata waɗanda suka gada su ma haramun ce kamar mutum ne maka kyauta da dukiya da kasancewa wannan dukiyar ainihin haramun ce bai halatta a ka karɓa ba ƙauri na uku suka yi tafsi suka ce abinda yake halal ne abin yake haramun ne da kasan san mustahikinsa ayyanan ne to wannan gado baya halatta shi kamar gida ne ka san na kwace ne aka baka aka bari gado sai ka bamu wanda aka kwace musu wannan gidan ko kuma kaya ne ka san kan cewa na fata ne sai ka kwashe kayan su na gada sai su kwashe kayan su mayar ma masu waɗannan kaya ne domin gado ba zai halatta musu wannan haram din ba musamman haƙƙin wani yara ta yi da shi idan kuma sun san ainihin dukiyar ayyananna daga ciki haram in ci amma ba san me ita ba to sai fi sadaka da sauran wannan shine a fatuwar da wannan waɗansu malaman malikiya suka ambata a cikin almiyar kuma shine daulin shekhi islam ibn taymiya a cikin fatawa a cewar gado baya halatta haram kuma mutum zai fitar da abin da ya sani wanda bai sani ba sai ya sadaka da shi idan ko bai san idarar haram din ba to sai ya fitar da shi guri istihadi ya istihadi daidai gwargwado to wani abin da ya danganta da gado kenan a tsani na biyu hanyar da ake samun dukiya ake samun alkasbi ba tare da wato a bayar da musanya ba tare da biyan wani abu ba shine algamima alganima shine dukiyar da ake samu idan an yi yaƙi fi sabilillah an yi jihadi fi sabilillah wanda suka sharuɗan aljihad fi sabilillah ba kwace ba da kuma a fashi ba ba albaghi ba ka ɗauki makami don kana da ƙarfi kake za ka je ka farwa mutane don ka kwashe dukiyarsu da a arab ɗinsu ka ce jihadi take jihadi da sharuɗansa in ya cika sharuɗa to abinda aka samu na ganima daga hannun kafirai waɗanda aka yaƙa wannan shine ganima wannan dukiya ce ana raba ta ana raba kashi hudu cikin biyar da mayaƙa kashi ɗaya cikin biyar kuma ya zamanto ga misalihin da al'ummar musulmi idan an cika kamar yadda aka ambata idan aka cika sharuɗan yadda aka ce a yi jihadi الثالث hanya ta uku da ake samun dukiya ba tare da biyan wani abu ba al'abaya kyaututtuka Talhiba, kamar a ba mutum kyautar abu tsawon an bashi don don soyayya ko an bashi eh, sai dai aka bashi don shi ma ya bayar biki wannan ya zama tobe zai riƙe ya fita daga cikin wannan domin kyauta abin da hibar ana ce mata hibar sawab kyauta dan a baka dan a maka biki kai ma wannan ci ita ɗaukar hukuncin ciniki sai ta koma cikin aji na biyu alkasdo bi iwa na'am ga eh, wani gudu ba to yau gida sukan kawo misali kamar irin mutum kamar irin kyautar mutanen ƙauye da suke zan ma masu hali a birni ya kaɗan kawo kaji ya san cewa in yanzu za a sallame shi Eh, ya fi za a sallame shi to wannan ga kyauta ce ba a ce da sharaɗin ga iwatsin ba amma da amma al'ada ta nuna kan cewa zai bayar idan ma bai bayar ba sai ta hanyar ba a sallame shi ba ai mun yi sallama a ba a sallame shi ba <laughs> to wannan ka ba ta cikin wannan tun za za shiga cikin alkasbi bi iwat ce ma malaman fiqh suke mata mu'amalar wato ciniki sibatu tawaf suke mata mu'amalar ciniki yanzu irin ba da awar irin kyautar da irin irin abin da kuke a a mutum ya kai mota ya ɗauki haya da sharafin cewar in ya gama biya za a ba shi kyauta wani wata irin kyauta ce ko da ke wannan gaskiya ba shi hibar tustawa ba ce wannan hibar ba ce kyauta da sharafi wato za a baka za a bar maka motar nan kyauta in ka biya in ka gama a biyan kuɗin haya na kaza zuwa lokaci kaza ko kuɗin haya ya zama ko ka biya shi hakki na kaza an yi alƙawarin za a baka wannan wannan ta shiga cikin nan za ta zanto shi mutum da zari ko lokacin da aka bayar wannan kyauta ce ba tare da musanya ba saboda ku ba hibatu tawab ba ce eh. hibatun mashruqa ce wal da hubusi shine wakafi shi ka ga wakafi a wato yana daga cikin al'asara abinda ake baka ba tare da ka biya wani abu ba domin idan mutum ya hudusi ya ce alal misali ya ware waɗansu kuɗi scholarship ga duk wanda yake ga duk wanda yake karatun phd daga wanda suke yan wannan unguwar da nake duk wanda ke karatun phd a wannan unguwar to yana da haƙƙi a cikin wannan kuɗin da na ajiye ko kuma kuɗin hayar kuɗin hayar wannan gidan da ko wannan kantin da ake kawowa na ajiye shi ne kawai don biyan scholarship ga masu yin phd a unguwarmu a unguwa kaza za wanda yake yin wannan ba zai biya komai ba za a bashi kawai daga zarar ya zama dan unguwan ne kuma yana PhD sai je sai a bashi to wannan shine hudusi eh, wannan shine eh, hudusi za mu zo mu karanta shi insha Allah a cikin wannan littafi a cikin shi ma dai a cikin fiqhul mu'amalat al-maliya ya kawo misalin abubuwa guda biyu akwai wani akwai wani misalin kuma al-ataya as-sadaqa sadaka aka ba mutum sadaka ko sawa'un ta farilla kamar ta zakka ko kuma sadaka ta tsayuki ita ma ba siya ake ba ba mutum ake hanya ce ta samun abinci na'am as-sadaq zai zuwa da iwa wannan da iwa <laughs> da iwa da akwai abin da ta bayar aka ba ta sadaq al-luqata al-wasiya ta shiga ciki amma al-luqata al-luqata ita a mallakarta sai idan ya zama tukan cewar a ai ba a mallakan luka ba sai dai idan ya zama ka rasa ba da ta'arif sana za ka ɗauke ta a zaman duk ran da ya bayyana za ka biya <laughs> na alkattar eh? rikaz rikazul jahiliya shi wannan baya daga ba a baya bane ba kyauta bane waye yake da shi ana nufin wannan wanda wani yake da shi zai bayar shine al'afaya sai za kaga alhiba alhubs alwasiya as-sadaqat al-kaffarat ko al-kaffarat kaffara ko da yake eh ni na'am farauta bata cikin ataya za ta zo na'am jawa'i tana cikin hiba ne ko inda ja'iba da hiba ce mashruba cewa duk wanda duk wanda ya na daya a cikin wannan abun a cikin wannan musabaka dan ba shi kaza hiba ce ko a musabaka ba abin da shi bayawa na musabaka ai nau'i ne na hiba shi yasa ai ta ga abin nan a sai dai kai ka sa ka sa waɗansu su amma idan kai ka sa kuɗin ka wani ma ya sa ya zama to rihan ya zama to caca الرابع hanya ta hudu da ake samun alkasbu bi ghairi iwad ma lam yamtalikuhu ahad abinda wani bai mallake shi ba kai ka je ka same shi kal haɓar kamar itace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la an ya'khudha ahadukum hablahu فيحتطب ثم يبيع فيتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو من أمنعه فينسى ɗauki igiyarsa ya je ya iyo itace ya zo ya sayar sannan ya sadaka da shi ya fi masa bisa tambayi mutane ko su bashi ko su hana shi to da daga cikin hanyoyin samun abu bizairi iwa shine yin itace kaga ba sai ka je an baka aiki na. ba sai ka je a ka saya ba kawai zuwa za ka cikin daji ka je ka ita ce, cikin nan ka zo ka saya wasai da farauta ko to wa ihya ulmawat da raya da zuwa ka samu kasa to a ihya ulmawat kamar yadda muka ce ihya ulmawat rayar da wato gandun daji wanda yake ba na kowa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahya ardan qad umitat fa hiya la duk wanda ya wato a rayar da kasa wanda take ambata ta ambata ba wanda wato ambata ta mutu to fa hiya lahu da wato ta kace to ifa fa al ifa al a ba mutum a yanki kasa a ba mutum gandun daji wanda kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma ya ba ma wannan abdullahi ibn unay ma'adin al-qadamiyya mahad mahad zahab har yanzu tana nan nan saudiya suke haƙon zinari abdullahi ibn unay sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kamar tamimu Jari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kusan kusan rabin talas din ta yanzu tamimu Jari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba to wannan shi ma yana cikin isha'ul mawat hiba a baya yana daga cikin a baya yana daga cikin kyauta a baya to arrikas da kake faɗa yana cikin wannan tunda ma la yamlikuhu ahad shine abinda aka aka aka binne na jahiliya dukiya da aka binne ta jahiliya na'am ita ba bayarwa ake ba ita izini ce idan ka idan akwai izini daga wajen daga wajen shugaba hmm. an ce da wannan abin wato aka samu aka raya andalus a lokacin kun san su tsarin europe babu za ka mallaki fili a europe sai idan kana daga cikin masu mulki ko hakimai wanda suke kusa da masu mulki manyan mutane nobles amma kai in mutum shi baya daga cikin wannan ajin da'iman sai dai ya zama to kawai sai dan haya ne ba zai taɓa mallakar kasa ba ba zai taɓa mallakar kasa ba to a haka europe take da musulunci ya zo a andalus da shi tana cikin europe din da wannan mabda'i na ihya'ul mawat nan da nan malam kowa zai iya samun kasa ya shike nan sai noma andalus ta zama to ta yi arziki mai yawa a ga sai da ta wajen kusan shekara 700 tana mulki a nan wajen kafin kuma abin da ya faru ya faru da rushe na man jalil wanda ke an ce tambaya a rubuta mm. na saboda ka arrikaz ya shiga cikin wannan eh arrikaz haka zalika al-ma'adin ko ma'adanai haƙo ma'adanai shi ma ya shiga cikin wannan to waɗannan su ne guda hudu waɗanda suke alkasbu bi ghairi iwar neman abinci ba tare da biyan wani abu ba al'irfu al'afaya al'ganima a sannan malayin likuhu ahad sun shi ne ihya'ul mawafin jirgi ne ɗaya ne daga ciki bayan ihya'ul mawaf akwai sai akwai rikas to akwai wani hanyar kuma da ake mulki da ake mallakar abu ba tare da iwar daban da waɗannan akwai wani istidraki da zamu da mu'allif alfai eh? zai shiga cikin ganima alfai zai shiga cikin ganima akwai wani hmm? ya kasu kenan ko na'am to sulhu fa kudin da aka ba mutum na sulhu ya da iwab saboda ya yi tanazuli akan haƙƙinsa ya yi tanazuli akan haƙƙinsa na'am wa amma kasbu bi iwab amma hanyar neman abinci kuma bi iwab da musaya da bada wani abu da biyan wani abu to ba da wuce ba ma tambaya sai an gama tukuna ni kusan gama a ruwa rike tambayar taka bi iwab wanda yake za a biya mutum zai bada wani abu ya samu wani abu ta arba'a su ma nau'i guda hudu ne iwadun almal abin da yake zaka musaya a maimakon same shi ta hanyar musayan dukiya almal shine duka wani abu wanda yake da kima kuma ake ajiye ake iya ajiye shi a yi tanadin sa a yi iddiharin to abinda za zaka bayar abin samu ta hanyar bayar da shi to shine hanyar ciniki kenan saurace kasbin bi'uwar na farko shine hanyar albayu ciniki ka bayar da dukiya ka samu wata dukiya wa iwadun an amal shine na biyu wato a musayan aiki kai aiki a biya ka kal ijara wa a ijara kamar al ijara odago odago makanike malamin makaranta a kafinta likita ma'aikacin gwamnati a duk wani aiki da za ka yi da kashin kanka da za a biya ka wannan aikin ne iwabun anil amal shine al'ijara domin almakon alayya abinda ake aka biya a kanka ne aiki akan aikin ne ake biyanka ka wa'iyatul an tarj da kuma a maimako abin da yake za a zamanto a musaya na wato mace ta bada kanta gare ta tana da ta bada kanta ta tsare ka tana da haƙƙi akan rayuwa da ita da jin daɗi da ita shine annika a sadaq kenan eh ka sadaq sadaki sadaki iwazun an tarj hmm? tunda a maimakon a alaƙar auratayya kake biyan sadaki na uku kenan wa iwadun an jinaya da kuma abinda za ka bayar a maimakon jinaya a maimakon ta'addanci da kai shi ma wannan kudin da mutum ya samu ta hanyar an masa ta'addanci an ji masa ciwo ko an kashe wani nasa ko shi an kashe shi a bamu magadansa hanya ce da ake samun alka ake samun arziki aiwatun alil jinaya kaddiya ce shine kamar diya akwai wani iwat akwai kuma wani kasbun an iwat ina da a sa Shima hanya ce da ai ake samun ake samun arziki ake samun abinci ko shi kuma a maimakon me ake samun sa iwatun amma da eh na'am al-istihlal <laughs> shi wani lokaci shi za mu ce za a yi tafsimin irin wani tafsimin asali bai cika shiga cikin wannan ba to amma kaga da hul'i da sulhu duk kaga ba su shiga cikin wannan tafsim din da ya ba saboda sulhu a sulhu da aka yi kamar mutum ke sulhu da matarka eh? ke sulhu da matarka cewar a za ta kai kwana za ta kai kwana da za ta kwana da ita ba amma da za ta kwana da ita ba amma da kuɗi ta ba ta to wannan iwadar amma da alhab ta yi tanazuli kan haƙƙi ta nau'i ne na sulhu eh, to haka dalika hul'i mace tana son ta sami yancinta ce ka sauwaƙe mun ga kuɗi ta biya ka ba abin da kake mata ba abin da take mata kawai ba ta yi <laughs> sai ta baka wani abu shi nan sai ta baka shi kenan eh, ga kasu ne wannan amma an iwar a maimakon wani abu a maimakon ta kai hurriyar ta kai yancin kanta eh. wanda ya tsara musu tsarin rayuwar aure wayar da kai ya wayar da kai kan? وين يبيض وجهه هو مريك كوكلش عن ماذا عن عمل اي عن عمل نعم واذا كتبت عيدا واما البيع كيشنيكي ينزع كيشنيكي تنددى ما يبيش انواع المكاتب والبيوت to shi ciniki fa salasatu anwa ya kasa shi kashi uku taban ciniki zaka yi kasa shi fuska da yawa saboda haka kowane malami da irin mahangarsa saboda haka a cikin wannan kashe-kashen za a iya cewa a'a ai sun fi haka ko ko basu kai haka ba ko makamantan wannan amma ijtihadi ne yana daga cikin amfani da hankali wanda shari'a ta zabura mutum a rinka tunani ana son haka yace ciniki iri uku ne bayu ainin bi awad bayu ainin bi وعين بالعين wannan barin ɗauko ayi nukar wannan nukar ce ba su da kyau barin ɗauko nukar kwamfuta a ji kusa ne nukar ɗauko nukar ta ya ce wa annal bai uka falakatu anwa bai wa ainihin da aro sayar da wato eh, na farko shine bai'u aini sayar da al'ain al'ain shine kudi azhab wal fidda zinari da azurfa shine ain idaniya daga ainihin idaniya amma asalin wato shi ain yana daga cikin al-mushtara al'ain yana zuwa da ma'ana al'ainul jariha ido yana zuwa da ma'anar aljasus milikan asiri ana ce masa ain yana zuwa da ma'anar idaniyar ruwa yana zuwa da ma'anar dinari ko azurfa duk kalla daya a larabci tana zuwa da wannan ma'ana to al'ain ana yana nufin azhab aw al-fidda ko abin da yake tsaya makamin sa na kuɗi hmm. makamin abin da yake tsaya a makamin sa na kuɗi da ake da shi to ainin bi'ar shine ka bayar da kuɗi ka karbi sil'a ka karbi haja al'ard din hajar nan za ta iya zamantowa usul shine ƙasa ko gida ko gona za ta iya zamantowa abinci za ta iya zamantowa za ta iya zamantowa abin da ake ɗauka kamar kaya kamar agogo kamar kayan ado za ta iya zamantowa za ta iya zamantowa alhayawan za ta iya zamantowa amfanin gona nau'i kusan biyar duk kowanne daga cikin su za a kiransa ar to wannan shine mutlaqin ciniki wa na'ani bil ayn abinda muke nufi da al ayn az-zahab wal fidda dinari da azurfa sune ai wato asman ana ce musu al asman abinda ake sanin farashin abubuwa da su abinda ake sanin farashin abubuwa da su za mu zo insha Allah a cikin babi na gaba mu ga menene sifar abin da yasa me yasa aka fa riba take gudana a cikin su wa bil abin da muke nufi da al ard ma tuwahuma abin da yake ko abin da yake ba ba zinari da azurfa ba wa hada laysa lahu ismun illa al bay' wannan ba shi da wani sura sai ciniki wadan sai ce masa al bay'ul mutlaq ciniki wanda yake saki ba kaidi ba tare da ka kaidi shi da wani ciniki in kace ciniki in kace al bay'u abin da ake nufi shine al ainu bi ard bil ard al qismu wal qismu thani kaso na biyu shine ardun da ard cinikin gishiri da manda shine ka sayar da al'arab abinda yake ba kuɗi ba ka sayar da shi wato haja ka sayar da ita da wata haja ka sayar da motar ka je ka kai kakarar mota cinikin kakara ka ba da motar ka a baka wata ko kuma ka ba da motar ka a baka fili na'am na'am tsawon mota da fili ka kada wato eh kakara ana ciko haka ne to wannan ku babu ciko kawai arab da arab ne shine kamar ka bada mota a baka fili ka bada gidiri a baka manda kamar yadda aka rinka yi can da lokacin janar bukhari lokacin da ya zo a lokacin yana soja aka rinka lokacin nan najeriya ba ta da dala da yawa amma tana da mai sai ta sayar ma brazil sai ta rinka suka yi kwantiran tare da brazil a sayar musu da mai su sayar ma da nigeria suka yi a sayar musu da mai sayar ma da nigeria irin dogayen nan martandi mercedes na irin ta iyamuran da lokacin da aka yi shigo da su aka yi wannan irin wannan cinikin arz da arz shi ne ake cewa trade by barter hmm. wai tsari lahu mu'awaba ana ce masa mu'awaba musanyi waɗansu kuma suna kiransa muqayaba muqayaba bizzat ba bizzat muqayaba bai'ul shi ne cinikin wato al-mutman bil mutman wal qismu thalith bai'u aynin bi ayn cinikin wato kuɗi da kuɗi shi ne cinikin zinari da zinari ko zinari da azurfa ko azurfa da azurfa fa in kana bai'u dhahabin bi fidda idan cinikin idan sayar da zinari ne bisinza da azurfa ka da zinari ka sai azurfa sahuwa sar shi ne canji cinikin canji yayin da jinsin ya fada zinari da azurfa wa in kana bai'u zahabin bi zahab aw fiddatin bi fidda idan cinikin zinari da zinari ne ko azurfa da azurfa wato jinsi daya fa in kana bil wazn idan zaka yi cinikin ne bil wazn da nauyi a auna wannan kilo kilo daya na dinari da kilo daya na dinari ko gram daya na azurfa da gram daya na azurfa fa yuqalu lahu murafala ana ce masa murafala daga shi shine nauyin awo arrifil nauyin awo wato awo wanda yake da nauyi ba awo wanda yake da da da da awon kwano ba scale kusan eh, kun awo iri biyu ne ko dai na alwazn ko na alkai na shi ne awon nauyi na kai kuma shi ne awon yawa awon cika volume وإن كان بالعدد فيقال له مبادلة إن كما ده عددي ake أكيد masa Mubadala. kamar kulullukan gwal guda goma da kulullukan gwal guda goma shi wanda sai a ce masa mubadala haka dalika na azurfa to kun ga wannan shi ne taqsimin ciniki sai da haka ciniki illa bai'ul mutlaq shine al-ayn bil ard ko muqawala shine al-ard bil ard ko kuma wato as-sarf eh, al-ayn bil ayn shine ko sarf ko mubadala ko muradala sanin wannan yana da muhimmanci saboda in muka zo wajen babin riba babin da zai zo nan gaba وينقسم البيع من وجه آخر قسمين هكذلك تشنيكي تو تذكر يا كسكشي بيو بيع منجز تشنيكي وند يكي وند ينكيشي وهو الذي يتم يتم ساعة عقده shine wanda yake tabbata yake cika a sa'ar da aka kulla shi ana kulla shi an an gaba shi wa da bai'in da ciniki wanda aka yi shi na zabi wato ba a yanke shi ba yanzu sai kowa ya je ya duba ya yi tunani za a yi ko ba za a yi ba ko kuma sai ya je ya duba ya ga abin da ya saya tana yana da aiki ko ba shi da aiki sannan ciniki zai tabbata to kowannen yana da hukunci amma kowannen su ciniki ne kuma wanda shari'a ta yadda da shi wani kasamin bai min wajhi bai'u min wajhi akhar ila arba'ati aqsam ta wata fuskar kuma ciniki ya kasu kashi hudu ahaduha kaso na farko an yi ajiyar saman wal mafnun wa huwa a gaggauta bayar da kudin da aka saya da bayar da abin da aka saya shine bai'ul naqd shine cinikin naqadan cinikin ciniki naqadar kamar yadda muke aya hausa muke faɗa naqadar ka biya yanzu ka ɗauka Hmm? kuɗi hannu abin da ka saya shi ma yana hannunka shi ne annaqd dama ma'anar naqd din da ake cewa lakadan shi ne wato ba bashi ba والثاني نبي أن يؤخر أن يؤخر الثمن والمثمن والمثمون أجنكرت كدن da aka أكا a jinkirta أبن دا أكا wa huwa bai'u dayn bid dayn shine cinikin bashi da bashi wa huwa la yajuz bai halatta ba cinikin sautu da muke yi sautare ne mutum zai tafi china sai ka ce da allah tun da zaka je china ni ba zan samu tafiya ba amma kwantenan nan da za ka yi ta ta takalma ni na ainihin da ya kamata. ina kuɗi a in ka zo ma in ka zo ma warware yana bin ka kuɗin kwantena kana bin sa kana bin container kana bin ka container ta kalma saboda ka bashi da bashi to wannan bai halatta ba saboda rigima idan bai siyo ba zai ce ai na riga ka riga ka samun asara na riga na yanke kan cewa za ka kawo mu ka da ka ba ni kuɗi ba to ba kuɗi ba ba na gaya maka mai ba ba da yanzu aka maza ba kuɗi ba sai ai ta rigima kuma saboda ijma'i ne cewa addini bidaini bai halatta ba shi sa aka ce ah, akwai hadisi da ake ruwaitowa sai dai hadisin bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi han innaha an bai ikali idil kali ya hana cinikin abin da aka jinkirta da wani abin da aka jinkirta saboda haka ɗaya daga cikin suwar da ake dubawa na bacin ciniki shine a samu wannan addini biddai sai dai wani lokaci suna yin ruksa gare ta a cikin suwar da ya zama to ba za a samu rikici ba Shi ne kamar a cikin cinikin kwangila in ga cinikin kwangila ai daily da daily aka yi ko na ka ba mutum kwangila ba a baka in ba ka mobilization ba ko an ce ka je ka je ka kawo abin nan mota goma ta diesel mutum ya ce ka je ka kawo masa mota goma ta diesel bai baka ko kwabo ba babu mobilization saboda ka shi yana binka mota goma kai kuma kana tsammanin zai baka kudin mota goma to wannan dain bidain ne idan wajen idan wajen sana'a ne to malamai sun halatta shi bisa amma ba a duka mazhabar malik ba a duka mazhabar abu hanifa idan kamar ka ce wa mutum ka gina min gidana ka je ka gina min gida mai suka kaza da kaza da kaza ba ka bashi ko kobo ba sai ya fara ginin in ya kai wata marhala a lokacin za ka ce za ka biya shi in ya kai wata marhala ka biya shi kaga kafin ya kai wannan marhalar tana jin ka bashin gini shi kuma da ya fara yana jin ka bashin abin da ka gina kira kaga kowa bashi ne da bashi amma sun halatta me dalilin halatta a wasu suka ce bukata bukatar al'umma saboda sun tashi a can a can inda suke a khurasan sa'i mutane suna yawan wannan mu'amala saboda haka bukata ce ta sanya su suka yi sai zama to suka yi mata istisna'i suka togace ta daga cikin addinin biddai a shine abinda ake cewa abdul eh, abinda yanzu ake cewa al-istisna' to amma idan ba na al-istisna bane na muqawala na wato contract to shine shi ba malamai na wannan zamanin sun yi fatawar tahrijinsa akan cewar haja ce bukata ce ta sanya ya zamanto cewar ake yin a wannan addainu biddain din a cikin yin kwangila na'am na'am wani a يقول لي الله انت تبين الجوع أجل سواء كذا ما كان يسوي كذا أو يجي ولا يجي da يجي ولا يجي maka wannan gaskiya salam ne ci. tunda an ce an ba ta lpo ka kawo mota goma ta diesel cinikin salam ne saboda ka sharafin cinikin salam kuma a biya da kuɗin ko za a yi jinkiri sai dai kamar kwana uku haka shi malik ne kawai ya halatta amma sharaɗin kuɗin na ƙasar da a siyo maka in za ka bani in za ka yi lco a siyo maka abu ka bani kuɗi والثالث نأكو أن يؤخر الثمن ويؤجل المكنون أجنكرت كدن إيه؟ ويؤجل المكنون أكاو أباك عبن ذكرت في يومي wa huwa bai'un nasi'a shine cinikin nasi'a cinikin jinkiri ka ɗauki abin ka biya ni daga baya an gani ka ɗauki ka ɗauki ka ɗauki waya ka biya ni daga baya To babu laifi yayin da zaka yi wannan cinikin ka ɗan ƙara saboda kiran da zaka yi wannan tsarin karawar da kai a maimakon a jiran da ka yi tunda in za ka sayar kuɗi hannu za ka sake zuwa ka siyo ka sake juya wannan kuɗin to wannan damar da ya kuntar maka da ya fi rashin juyawa ɗin in ka ƙara wani kuɗi din akai ya halatta ne ake ce ma nasi'a ko bai'ul ajal wanda shi ma ne babin ƙarshe da muka a cikin tsarin muka ce bai kuma wannan yana daga cikin a a abinda kamfanin waya suke yi kuɗin ka sun ƙare ka ce su baka su baka credit su baka airtime na ɗari biyar in sun baka a sa maka can fakat ko eh service fee eh to wadan sai suka ɗauka wannan riba ne alhali ba wannan aini bil aini ne eh aini bi aini ne menene aini bi arf til'a ce fil'a ce wannan kayan ɗin fil'a ne fil'a ce ba kuɗi ba ne ba kuɗi ne suke baka ba dama suke baka na kai wato wato mishiran da ya faru cewar a ta ɗari biyar da akan ce don ta muke ganin kaman daura ce alhali da maimakon maimakon denomination din maimakon su ce ɗari biyar sai suka ce a alal misali minti ɗari na magana tsakanin mtn da mtn shine wannan katin minti ɗari ina magana kaga kowa iya ga wani san ba kuɗi ba ne tabin shine haƙiƙanin sa saboda haka shi a cikin wato a cikin mu'amala a cikin fiqhul mu'amalat suna cewa al-ibratu bil ma'ani la bil mabani abinda ake dubawa ma'ana ba sunan da aka kira abu ba dan sun kira shi eh, dan sun kira shi naira ɗari biyar menene ai ba naira ba ce ma'anar za ka duba ma'anar airtime din ne ko da ka abinda za ka duba ke nan tara wannan nau'i na bai'un nasi'a ba ka babu laifi ba riba ba ne bai'un nasi'a ne warrabe na hudu an yi ajiyar saman ya gaggauta farashi wa yi akhirar masnun ya jinkirta abinda zai tsaya wa huwa salam shine cinikin salam cinikin manoma kamar yanzu wannan an ko borowa ɗin da suka suna yi eh, ɗauko a banki sai a ɗauko mata a baka kuɗi amma duk da ke ba kuɗin za a baka ba za a siyo maka kayan amfanin gona duk irin abin da kake bukata a siyo maka sannan idan ka yi noman idan ka yi noman maimakon ka biya su wannan noman da ka yi shi za ka sayar sannan sai ka biya su tare da ribar su na abin da suka sayar maka akwai nau'i na salam a ciki amma hakikanin salam shine yadda kamar yadda ba Allah za mu zo shi babi ne guda shine ka bayar da kuɗi ka ce kana son shinkafa buhu ɗari kan ɗari a lokaci kaza za a baka ka bada kuɗin yanzu shi kuma ya je ko ya ma shinkafar ko ya je wajen manoma ya je tattaro shinkafa sai ya yi motoci ya je ya kawo kaga ya karɓi kuɗi yau, amma ya jinkirta bayarwa to wannan shine salam aka sun bai'un nasi'a bai'un nasi'a ya karɓi abin zai biya kuɗi daga baya wannan kuma ya karɓi kuɗin zai bayar da abin daga baya to wannan shine kashe-kashen ciniki ta fuskar ajalin lokacin da ake musayan abin da ake saya da kuma kuɗin idan an yi shi lokaci ɗaya ya zama to na idan an jinkirta su duk su gaba duk kowanne an jinkirta abin saya an jinkirta kuɗin biya ga baki ɗaya wanda ya zama to dainu bidai idan kuma an jinkirta kuɗin biya amma an karɓa abin saya wanda ya zama to bai'ul ajal shi ko nasi'a idan an gaggauta idan an jinkirta abin saya amma an gaggauta bayan da kuɗin siya to wannan shine salam sannan na karshe ce, wa yanqasimu min a akhar kuma ciniki yana kakkasuwa ta wata fuska ila sahihin wa fasid ya zuwa ga ingantacce da batacce ciniki ta wannan fuska kashi biyu ne ingantaccen ciniki ce zai cinikin da ya cika sharuɗan da aka ambata da rukunai batacce shine wanda ɗaya daga cikin abubuwan da suke bata ciniki ya same shi wanda shi ma zai mana babi a kansa to wannan kamar ya ce masa a dunkule ya kawo yadda zai tsara da baki ɗaya ba zahiri cikin wannan zai fara da ya ce an kasa ciniki dangane da abin sayan zuwa kashi uku ainihin bi ainihin ainihin bi ardin da kuma a ardin bi ardin wannan dangane da abin saye yake sannan ya ce an kasa ciniki kuma dangane da a dan an kasa ciniki kuma dan game da irin wato yankakke ne ko kuwa akwai zaɓi? ciniki wanda yake an gama shi ko ko ciniki wanda yake ba a riga an gama shi ya lalace kowa ba sannan kuma ya kasa ciniki ta fuskar a lokacin da ake tabadul da ake musanyan aba wato abin sayan da kudin sayan sannan kuma ya kasa shi ta fuskar inganci da rashin inganci to da haka wannan duk zai so jin nan da zahir din a cikin waɗannan darussa insha Allah wani lokaci akwai taksim wanda yake nan bai kawo ba amma ina ganin zai zai kawo shi ne a wajen ainin bi'ar cinikin nau'in akwai cinikin abinci akwai cinikin amfanin gona akwai cinikin fili da gona da gidaje na'am na'am na'am eh ya fitar da shi daga dainu biddai idan aka bada koda juzi'i ne in aka ba da ko koda juzi'i ne na ɗaya daga ciki ya fitar da shi daga dainu biddai saboda ka'idar malikiya da suke cewa qabdul awa'il qabdul lil awafir in ka karɓi na farko kamar ka karɓi na ƙarshen <laughs> Eh, dabara ce da abin da ya sa din kenan ake so din a cikin irin wannan na muƙawala dan ka fita daga cikin sabanin malikiya ya zamanto an bayar da advance ko yayi na'am na'am eh eh eh eh eh eto eh wannan ya danganta da cewar a tsaya a duba a gani shin a haƙƙi da mutum ya samu kamar wannan oda da aka bashi ai haƙƙi ce a lpo din dukiya ce dukiya ce da zai iya sayar da ita shi yasa ne suke ta magana a kan ke wannan ta kama da da option ta fi kama da dukiya hakikatan bisa option yanzu option shi ne kawai ka ce a wato alkamar da za a sayar a cikin june na sai ton kaza wato ina da damar sayan ton kaza na kuma haka biya kuɗi wannan damar saboda haka idan lokacin ya zo ya zama cewar kuɗin ya hau kai kuma kana da damar ka sai ta a ƙasa da haka sai ka samu wani sai ya saya ya baka riba ka sai kuɗin option ɗin shi sai ya sayi wannan damar shi a lokacin sai ya sayi alkamar da wannan farashin ke da ka samu na arha a lokacin kuma ta tashi sai ka samu riba akan wannan to irin wannan cinikin option yanzu ya halatta dukiya ce wannan akwai abin da ya tabbatar dukiya ne kamar yanzu irin haƙƙin a faɗa a abin nan da ake ce masa copyright na littafi ko kuma patent mm, kamar mutum ka ƙirƙiro wani abu sai kake yin sa ka ce kana da son kuɗi akan wannan kaga wannan haƙƙi ne haƙƙi ne wannan haƙƙi ne wanda yake kake da shi amma kamar irin wannan irin wayannan option din shi yasa malamai waɗansu daga cikin malamai na zamanin nan suna ganin wannan dama ce to haka zalika kamar LBO din LBO din da aka baka dama ce tunda ba ba ku sai kobo ba amma an ce maka kana da haƙƙin ka kawo wannan abun a saya daga wajenka hmm? tunda ba contract ba ce ko sai alƙawari ne contract ne LPO LPO contract ne LPO na dauka unilateral ne su ne kawai za su baka ai ko sa hannu ba za ka yi ba ko ka za ka hannu a LPO yawa na'am eh to ai agreement ka kawo tukuna ko ko kuwa agreement contract ne amma kamar LPO ba contract bane idan ka sami idan aka baka LPO an baka dama ne ko to wannan damar za ka iya tayar da za ka iya tayar da ita shi ne tambayar ka ko to ga me ya agreement shi kuma yake Thank you. wato kamar bidin din akan ne ba ni misali yadda zan fahimta kan price din ne kamar za a gina yawa to shi ne kamin gwari gwari yadda zan gani za a gina wannan hall din eh eh ya aka ba su kamfanin ka da kai za ka yi aka yi agreement a kan cewar za ka yi har an yi agreement kenan amma ba a ba ka komai ba eh, ko advance ba a ba ka ba hmm. shi zai a tunda agreement ne wannan ma ya fi lpo karfi kenan da lpo don ciwo alkawari ne alkawari ne babu laifi ka da wannan lpo eh, din ma shi ma wannan alkawari ne aka shi ma saboda haka wannan alkawarin da aka ce tunda ya alkawari ne ko ba ka warwarewa eh suna warware amma yana da mudda ko yana da lokaci yana da zamani in ya wuce zai kare to inda bai kare ba idan kai ka ba mu wani karshe ya so ya bayar kai kuma ya biya ka wala ba kan wannan damar da ka bashi shi sayar da damar ka ne ina ganin ya halatta na'am ardu arb ne ai wannan arb ne da duk abin da yake ba zahab a fidda ba arb ne duk abin da yake ba zinari ko azurfa ba ya zama to arb na'am sayar da bashi bai halatta ba saboda sayar da bashi ba da bashi ne da ruwa discount ba discounting kamar alal misali ka yi kwangila za a biya ka miliyan goma a cikin nuwamba sai ka je da wannan takardar ka je ka samu wani kace za a bani miliyan goma cikin nuwamba ina buƙatar kuɗi ba ni miliyan takwas kai ka jira nuwamba ta ɗauki miliyan goma ɗin ka ka sayar da bashin ka ko bashin da kake bin gwamnati ka sayar ma da wani discounting bai halatta ba domin kamar ka bashi bashin ka karɓi bashin dubu miliyan takwas ne za ka biya miliyan goma kamar discounting na treasury bill su ma yana daga ciki bashin da kake bin gwamnati maimakon ka jira ciwuriki gwamnati ta biya ka sai ka bamu wani shi ya ba ka kuɗin a yanzu ka rage masa sannan shi kuma ya jira saboda haka kamar ya ba ka bashi ne zai karba da ruwa shi yasa discounting na treasury bill a wato discounting na bashi umuman a malamai suka ce bai halatta ba allahumma sai ta hali guda daya idan ya zama dokan cewar za ka yi discounting din da ar ba da kuɗi ba kamar alal misali kana bin gwamnatin miliyan goma kana bin gwamnatin miliyan goma sai ka ce mai kwan miliyan goma nan da nake bin gwamnati da Allah jirgin abin nan ka sayar mun da mota ɗari alal misali na siminti ko mota kaza ta siminti an gane ai to wannan ya halatta wannan ba bashi bane ciniki ne wannan malikiya sun halatta amma har yanzu an kasa yin muntaj kan, saboda wannan daily bidin yana da mushkila abin nan abin da ake ce ma hasmul wato hasmul day discounting na shafi'iya sun halatta shi shafi'iya sun halatta shi amma malikiya sun halatta shi a wannan surar ne kawai amma har yanzu ya zamanto a cikin kasuwar hada-hadar dukiya an kasa yadda za a fitar da shi da muntaj kan yadda za a yi a accommodate eh, ta hanyar malikiya ya zama to an yi shi tare da matsanancin bukata gare shi don yan kasuwa da bankuna suna da matsananciyar bukata ga wannan hanyar mm, amma yanzu an kasa product wanda zai dace na a kin su kake shara ke tambaya wasiya za a kasa a cikin al'afaya a cikin kyaututtuka tunda ai ka ba tare da iwar bane eh, ita domin ita wasiya ai ba ta da bambanci da hiba illa kawai kan cewar ba a zartar da ita sai bayan mutuwar wanda ya yi ta na'am Allah kai masa abin nan alaikum salam da ma'ana ta ta rubutu zuwa nan wani wani a gaba a cikin wani a kowace akwai tsadarsan da ya saba a kanin da wani nuna wani da wani tsari to da zai samun bayan da masu wani da ya Eh. Eh. aiki ne wannan din mai aiki discounting ne discounting ne kamar kun karɓi bashi daga wajen gwamnati daga wajen banki ne banki kuma zai ɗauki abin da yake sama da wannan saboda haka salafin ne bi da bashi ne da ƙari to kuma ka'idar shari'a shine kullu salafin jarra naf'an fa huwa riba dukkan bashi da ya kawo amfani riba ne saboda haka hanyar da ya kamata su yi irin wannan kamata ya yi ta ji kamar yadda ake yin factoring company ya kamata ku yan samari masu harkar business administration da economics bi tunanin wannan ga ja'izin sai su sai su sanya muku da sauran bankuna yadda za ku kamar yadda ake factoring company wanda suke irin wannan su je su samu mutum bashi su su jira su karɓa ya kuma wannan ku yi shi ne shari'a za ta yadda da shi ya zama to ku shirya wani product wanda yake za a sayar da shi maimakon ka je ka karɓi bashin sai ka je ka sayar da wani product kuma ka samu wanda zai sayar maka ya baka kuɗin sai ya zama to cewar wato an shigar wato an yi tarkibin mu'amala ba mu'amala ɗaya ba mu'amala da kusan uku za a yi hmm? bankin abin bankin ya tsaya ya baka sannan kuma ta hanyar wannan kamfanin wannan kamfanin kuma ya sayar da shi a kasuwa eh, sannan ya dama shi wanda yake da takardar petroleum market din ya ba shi kuɗin sannan a banki tun da ya riga ya kai wannan abin yana jiran biya daga baya sai a biya shi kuɗinsa kaga hanya ce wadda idan aka tsaya ake tunani mutane suka suka duba ta hanyar shari'a za su iya za a iya a samun mafita sai dai ka duk wannan fa mafitar idan mutane ana shirin tsoron Allah ne eh, idan mutane ana shirin tsoron Allah da wadansu su ba su damu ba dan me ma za a ce musu ma kan cewa wai ba a wannan factoring din suna jirgi a su kawai wani ana magana yanzu kaga duk ne yasa harkar islamic banking din nan yayi sauri yayi ne sai da mutane suna tsoron Allah musamman a kasa musamman tasirin addini a irin kasashen Saudiya da irin su Malaysia mutane suna so su ce a ce abin su da suke yi halal ne sai ka ji aka yi wannan abin amma wanda ba su damu ba ya ke haramta ko halal ko ba samu amma ta ga inda za mutane za su ke dukan cewa su tsaya suna so su da abin ta yadda Allah ya ce to wannan abin zai buɗe zai buɗe hanyoyin samun ayyuka ba da hanyoyin cinikayya sababbi da hanyoyin da za a kafa kamfanoni sababbi wanda suka dace da shari'a wannan ya ce mutum ne yake bawa wani kaya amma bai faɗi lokacin da zai biya ka ba idan ka gaya maka farashi sai ya ce ya yi tsada sai mai kaya ya ce na na gadda eh, na yadda na gaya maka yadda na gaya maka yadda na siyo kaya riba kuma muraba wannan ya na ga maka yadda na ce kaya riba kuma mu riba kuma mu raba ne mene oke na gaya maka yadda na siyo kaya riba kuma mu raba wannan ya halatta Eh ya halatta wannan shine aiki nikin murabaha za mu zo mu gani ka gaya mutum ka zama to ga kai gaskiya a cikin yadda ka siyo kaya in ya so ka ce a ga yadda na siyo sannan kuma abinda aka samu na riba a nawa za ka ba mu riba sannan ku yi ittifaki a kan wannan suna dai zabi a koma dai kan da ya ciniki din ba zan ga ko na amsa ko haka ne na fahimci ka ba shi ka okay ka ba shi kaya bai bar lokacin da za ka biya ba idan ka gaya masa farashi sai ce ya yi tsada okay to wato ka karɓi kaya din ne ba shi? daga baya za ka biya shi sai ce to maimakon tuka baka faɗo lokacin da za ka biya ba to bari ya gaya maka ga yadda ya saya ya duk lokacin da ka sayar sai ku raba ribar tsakanin ku tare to wannan shi ne ake ce matauliya wato kayi kayi masa wato ka mayar da ka mayar da alakar wato muzaraba kenan kayi akwai kuma a ce kai kun yi sharaka shi ne da shi ne da kaya kai kuma kai ne da kanti da aiki za ka tayar sannan za ku raba ribar idan kun yi ittifaki kan ga yadda za ku raba ribar babu ne sannan mun sai da kayan fashion a cikin kayan mu masu hotuna kamar hoton fuskar mutum ko hoton dabbobi kamar kunama giwa tsuntsu da sauransu shin zai zamanto daidai muna sai da gunki a ba sai da gunki gunki shine wanda yake da inuwa kuma shine ko kuma wanda ake bauta ma amma hoto hoto idan a cikin tufa ne a hoto idan a cikin tufa ne babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aisha da labulan da aka sanya kinsu da aka cire aka mayar da shi shimfiɗa da yi inkari ba saboda haka babu komai dan ya zama dan wato zane a cikin tufafi wannan ba zai haramta muku dukiyar ba shi akwai bambanci tsakanin salam da oda akwai bambanci tsakanin salam da oda salam ciniki ne kullalle oda kuwa ba ciniki ba ne oda alkawari ne undertaking ne ba ku riga kayi alkawari ba idan mutum ya baka oda idan baka biya idan baka je ka kai idan baka sai masa abin ba ba zai kai ka kara ba ba zai iya zuwa ya ce dole sai ya sayar da wani abu naka ka biya shi ba tun da bai baka kuɗi ba amma salam ciniki ne har an riga an baka kuɗi kawai abin da zaka bayar ne aka sanya masa lokaci saboda ka shi ciniki bambanci wannan shine bambanci babba a tsakanin su akwai bambanci tsakanin ciniki da kawai alkawari alkawari mutum ɗaya ne yake yi na sai kuma shi cinikin allocation zai shiga cikin cinikin bai umalai ta inda ya cinikin allocation yake na'am gwamnati ta baka takarda cewa gashi an baka taki mota daya ko in an baka taki mota daya sai ka je ka sayar ma da wani kai ba na'am kafin takin ya zo to akwai eh, eh, eh, shi ne ai abinda muka karanta kan cewa idan baka da zaman ba za ka sayar da shi ba wani takardar ba zaman ba ce wani takardar ba zaman ba ce amma yadda aka ayyana maka aka ce gashi to lokacin nan kaje ka samu wani yadda ya ci kenan amma kai da mujarradin takarda idan ka ce ka samu wani wannan baka dauki da man ba bai umalaita ingatin eh to kun ji ba ta ji wanda suka san abin ana iya kansilin ko ta ji ta ga bai umar akwai zarar kenan akwai zarar na'am na'am a bai halatta ba in aka baka oda saboda za a iya canceling bai halatta ba sai idan an ayyana maka Thank you. sai ka ba shi takardar shi sai je biya ne na fahimce ka na fahimce ka kai wannan kiya sai na da abin da sai na sai na duduba akan wannan al'amari gaskiya ba zan yi saurin ba da fata a kai ba yawanci ma da kuma gida da yake da wajen biyu an biyu wani abu da wani yake za ka ba ka yi sai kuma sai ka zo ɓangaren dama ga shirin har da an ba ka ka yi gaba ka cire agreement Thank you. kana kai naka na kai alkawari za ka bayar kenan eh eh idan ba ke ne zai faru da za ka da za a kauce da za a ce ka yi ka saba alkawari ba za a kauce hukuma ba ba za a rubuta maka wata wata gara wata tara ba so zai yi ƙara tunani a kan wa'annan don abu waɗansu su gaskiya ke yanzu muke jinsu ke yanzu muke jinsu na musamman wannan nabatin allocation din nan na nabatin allocation da mota din nan na'am na'am eh Thank you. sai eh, na gane na shi ne ce shi ce yana bukatar yana bukatar a tsaya dudu da abin ba zai ke fata yanzu ban tsaya a kai alaikum salam na'am kamar eh

sai eh, to sai za ka ɗauke shi a matsayin wakili eh, za ka ɗauke shi a matsayin wakili ka to zan siyo maka ka wace sani in siyo maka idan za ka cewa ka wace sani idan na siyo maka za ka biya ni riba ta saboda haka to amma idan ka je ka siyo bai zama to akan zamanin ka ba da wani hadari zai faru shi zai dauki asara ko kuma a idan amma za ka bayyana masa wannan can ta duk abin da ya faru kai da za ka dauki asara a tarihi shi ne ka karbi wani abu ka karbi kudin shi to wannan abin ga yadda ake sayar da shi kawo kudin domin wannan shi ne kai yi masa cinikin salam sai ka je ka sai ka je ka bashi duk wani wani na wani ma'ana ne da kuma suna da su kan so kuma su da su ne su ba su ne amma duk abin da su yi da su ba su ba su duk abin da su yi da su ne a kai nan ai kai kai cinikin malika a bai halatta kai wannan cinikin baya abinda ba abinda baka da shi ba bai halatta kai cinikin abinda baka da shi ba sai dai idan sai dai idan kana da wakilci dare da za ka ce a sai dai idan a tun da kasan yana da bukata sau da ka kai kasan wanda yake da shi ka ce ga wani wanda yake son glass za ka tayar mata in ka sayar mata ni kuma za ka bani riba to sai sai ka haɗa su da wancan sai ya zama to ka karɓo kuɗin ka bashi daga wajen wannan sannan ka bashi shi kuma ya baka ya ba ka riba ka sai zama to kai wata ba kai kai kai middleman ne ka hada shi da ka hada ne sai da mai sayarwa wannan shi ne yafi inda kana tabbar ka ga shikenan dama al-kharaj bil zaman kai ka sada ka je ka sa kudin ka a ciki in ya fasa kai za ka dauki asara saboda haka in ya ci riba in ka ci riba ka ka ci halal balak shine wannan duk shine yafi shi ke sai ka sai ka hada su ka ce ga nisan gilas kai masa waya ka ce ga nisan gilas duk ya daga wajenka sau za ka sayar mata ka zama to kai je kawai kake yi ai alaikum salam na'am eh, eh. shi ne ta zama yi wannan maganar idan dai aka domin takardun jirgi shi ne mana awal za na ce maka akwai hatsu taufiya takardun jirgi ai ya tabbatar da zama ya tabbatar da ka ga a kanka kaya naka ne tunda an ɗauko kaya an ɗora akan jirgi akan cewa kayan ka ne aka tura ka da shaida to da ka riga ka ɗauki da ba ka riga ka ɗauki ya fita daga hannun wanda ya siya ka ɗauki ka sada kuma ka riga ka biya don haka za ka iya sai da shi da wanda kake so ko da tun kafin ya zo ko yana jin jirgi za ka iya sayar da shi. Eh, na'am. Thank you. original din ba za su ba original ba sai yi na biya gaba sai ka biya seventy percent to amma a lokacin nan idan lokacin da da aka riga aka turo yaushe seventy percent din za ka biya idan kai clearance na za a

eh wai shi ne ke cewa yanzu idan wani ya ke irin wannan ya kai da kwafi document na ina bin sa shi ake bi 70% ya je ya sayar ma da wani ya karɓa 100% ya ji biyan 70% ko da ke oke shi aka sani sai ba dole shi zai biya 70% din eh eh a sai ake kenan babu zarar babu zarari a ciki inda dai shi ne zai biya dama abun gudun ya zama to cewa ya je ya sayar da wani a biya shi kuɗi ko bai sayar da wancan bai zama to kaya mutum ya kasa karɓar sa amma da idan idan idan aka bashi idan aka bashi ya sayar da wani na uku eh, ga yawa ga bari wani lokaci na fi gane gwari-gwari eh, kaya na kan ne a su sai ka biya 30% da kwafi sai ka sayar ma da ibrahim ya ka karɓi 100% kana karɓar 100% lokacin da za ka biya 70% akwai wani haƙƙi a kanka da ka je kai settling daga wancan da wannan kuɗin da ka karɓa eh suna ta jira a kawo 70% don ka aiko da original takardu tunda kai da original takardu za a yi clearing ba a yi ba saboda haka ibrahim yana ta neman ka ka kashe waya ko da ka ga bacci da rigima ke ko ko ba haka ba to ga a cikin irin wannan zai kai ya zuwa ga sabani don haka a halin irin wannan tunda baka riga ka gama biya ba zaman bai koma kanka ga baki ɗaya ba baka zama to kan ka mallaki abin da ɗari bisa ɗari ba sai yayin da ya zama to kan ka biya ka 50% sannan kake sannan za ka sayar don saboda wannan saboda wannan rikicin amma akwai hanyar da za a yi maganin wannan rikicin na mala awar kuna saboda kudi yana wajen banki a ake amma haka ne na to ai banki suka biya to amma idan baka biya idan baka biya idan baka biya banki ba shi ma idan baka biya banki ba to gaskiya dai idan akwai garar idan akwai garar a cikin irin wannan da halatta ba sai ya zama kan cewa mutum yana da mallakar wannan abin cikakke kafin ya sayar da wani ko kuma in har yana ganin cewa ba zai haka ba to yayi tsayya abin da ake cewa to yayi sharaka ya ce ma ya riga ya biya 30% ya samu wani ya ce kawo a abinan wannan kaya da dauko zo mu haɗu idan an sayar mu rabar ribar nawa za a kawo a ciki ya kawo wani abu a biya 70% din ya zo idan aka sayar ya zama dukkan cewa kun raba ribar to wannan ya halatta tunda wannan tunda an ce abin da baka karba ba za ka iya yin sharika a cikinsa za ka iya yin musharaka a cikinsa amma ba za ka iya sayar da wani ba to in wannan ne kaga wannan ya halatta saboda babu zarar don duk tare kuke da baki daya a ciki na'am na'am na'am eh idan dai kayan a yana suna da specification an san yadda suke an san yadda suke zai iya yi don nau'i ne na abin da ake ce mai istisna eh, idan kuma idan sana'anta su ake yi ya halatta na cinikin cinikin jira a wannan cinikin sana'antawa cinikin istisna neman wato a sassaka maka abu ko a kera maka abu sai kuma ka sayar da shi za ka iya sayar da shi tun kafin ya zama to an yi shi din tunda zai zama to a don cinikin wanda aka rataya shi da zimmarsa da haƙƙi kai ne za wato kai ake bi ba a ayyana shi ba a ce wannan abin za ka sayar min ba a'a abin da ka sana'anta mai sifa kaza shi za ka sayar musamman da haka haƙƙin ka ne kai ne za ka je ka yi wannan idan ma baka sana'anta shi ba a subsidy ɗinka wani wannan ke certification ɗin ka je ka nemo a wani subsidy idan lokaci ya yi ka ba mutum ya halatta wannan eh yana shi da ɗaya ba dole sai da wa'azi sai an sanya wa'azi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك